Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da haka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shara Hausa Radio biyu it's nan yammaci kuma na karshe a wannan rana ta Lahadi da fatan an yi cikin koshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su. Da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirin mu da suka hada da shirin nan na Afirka a yau bayan sa tafi da shirin nan na muryar masu saurare za mu kawo muku shirin nan na amsoshin aƙida daga nan sai shirin nan na kisoshin rayuwa za mu karkari da shirin nan na duniyar mu a yau wanda su ne jiran abin da za a saurara da Allah a zangon shirin namu na wannan yammaci amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 4 ga watan satumban shekara ta 2022 wanda ya daidai da bakwai ga watan safar na shekara ta 1444 hijirar kamariya masu ware kuma san cewa shekaru 140 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 4 ga watan satumban shekara ta 1882 thomas edison wani injiniya ɗan ƙasar amurka ya ƙirƙiro injin bada wutar lantarki na farko a duniya an haife shi a ranar 11 ga watan fabrairun shekara ta 1847 a birnin milan na jihar ohio ƙasar amurka a bincikensa ya gano yadda zai kera injin ba da wutar lantarki sannan kuma ya kera injin ba da wutar lantarki na farko a shekara ta 1878 da wannan injin din ne ya kira rarraba wutar lantarki a wasu yankuna na birnin new york bayan haka edison ne ya kirkiro kwan lantarki a shekara ta 1879 edison ya mutu a ranar 18 ga watan oktoban shekara ta 1931 yana ɗan shekaru 84 a duniya. da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 41 da suka gabata a rana irin ta yau ayatollah ali kudusi babban mai gabatar da kara a jamhuriyar musulunci ta iran ya shahada sandidiyar tashin wani bam wanda masu kiyaya da tsarin juyin juhalar musulunci suka dana masa a birnin tehran kudusi ya yi karatun addini a gaban manyan malamai a birnin kom na ƙasar iran waɗanda suka haɗa da marigayi imam kumeni da kuma ayatollah burjardi sannan kuma sanadiyar gwagwarmaya da gwamnatin sarki sha an kama shi a lokuta daban-daban ana ɗaure shi bayan samun nasarar jin juhalin musulunci a kasar iran marigayi imam khomeini ya naɗa shi a matsayin babban mai gabatar da ƙara na jamhuriyar musulunci ta iran amma a rana irin ta yau masu ƙiyayya da tsarin jamhuriyar musulunci suka kashe shi ta hanyar tayar da bam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

ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. farko ga muhimman kanun labaran wani hari kan wata motar fasinja ya jikata sojojin isra'ila guda shida a gabar yammacin kogin jordan rundunar wansar da zaman lafiya ta kungiyar tarar afirka ta ce ta karfafa ayyukanta duk da hararen kungiyar al-shabab a somaliya tawagar kwallon kafa ta mena ta jamhuriyar nijar ta samu tikitin shiga gasar cin kofin nahiyar afirka na 'yan wasa masu murza tamola a gida tun suka cikakkun labaran rahotanni daga isra'ila na cewa mutum bakwai ne suka jikata a wani hari da aka kai kan wata motar fasinja arewacin gabar yammacin kogin jordan da ke karshen mamayar isra'ila majiyoyin agaji sun ce an ɗauki waɗanda suka jikata ta jirgi mai saukar ungulu inda aka garzaya da su asibiti daga cikin mutanen bakwai da suka jikata shida sojoji ne sai kuma wani farar kula guda bayan harin dai an ci sojojin isra'ila da ke rike da iko a yankin sun cafke wasu da ake zargi da kai harin kamar yadda ministan tsaron kasar benny gantz ya sanar babu wani ko wata kungiyar ta ɗauki alhakin kai harin har zuwa lokacin fasara waɗannan labaran ko a ranar 14 ga watan Agustan da ya gabata wani ba Falastini ya yi harbi kan wata motar bas a tsakiyar birnin kudus inda ya shiga ta mutum guda takwas. Rundunar ruwan da zaman lafiya ta kungiyar tarar Afirka a kasar Somaliya ta lashe takobin hada hannu da rundunonin tsaron kasar domin wanzar da tsaro duk da karuwar hare-haren kungiyar alshabab a kasar. rundunar ta atamis ta yi tur da harin da mayakan kungiyar alshabab suka kai a ranar juma'a da dare kan jerin gwanon motocin 'yan kasuwa wanda ya sanadiyar mutuwar mutane a akalla ashirin wata sanarwa da rundunar ta atmis ta fitar a mogadishu babban kasar ta a iyalan waɗanda suka rasu tare da bayyana ƙudurin atmis din na ci gaba da haɗa hannu da dakarun gwamnatin somaliya wajen wanzar da tsaro da zaman lafiya a ƙasar mazauna yankin sun bayyana wa masu aiko da rahotanni cewa har na baya-bayan nan na ramuwar gayya ne kan wata kungiyar 'yan banga ta ma'a wisle wadda ke samun goyon bayan rundunar sojin somaliya wadda kuma a baya-bayan nan ke yakar mayakan alshabab da zumar fatattakar su daga yankin heran to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa biyu h daga birnin tehran kuma za a iya samun waɗannan labaran da ma wasu su da shirye-shiryen mu a shafinmu na intanet uh, www.hausatv.com Ƙungiyar Tare Afirka ta EU ta ce ana samun kyautatuwar yanayin tsaro da zaman lafiya a nahiyar. Saboda ƙoƙari na bai ɗaya da ake yi da zummar rage rikice-rikice a ƙasashe da shiyoyin nahiyar. Shugaban sashen kwance da marar makamai da fasalta ɓangaren tsaro na EU Christoph Suna Kayoshe ya shida wani taro a Nairobi ƙasar Kenya cewa batun juyin mulki ma wanda shine jigon da ke ingiza rashin tsaro ya rugu. jami'in ya bayyana yayin taron karawa juna sani na kungiyoyin al'umma da tarayyar afirka au kan tsaron afirka cewa kungiyar ta au ta maza kaimi wajen tura jami'an waje da zaman lafiya domin tabbatar da kwanciyar hankali a faɗin nahiyar ya ƙara da cewa akwai kuma kyakkyawan ƙudurin shugabanci daga shugabannin ƙasashe mambobin tarayyar na kawar da rashin tsaro saboda yana zagon ƙasa ga ajandar cigaban nahiyar bugu da ƙari ya ce au ta ƙara ƙarfafa niyyar magance tummal aba'isin rashin tsaro a nahiyar to a fagen wasanni tawagar ƙwallon kafa ta mena nijar ta samu tikitin shiga gasar cin kofin nahiyar afirka ta 'yan wasa masu murza ta maula a gida wato shan na 2023 wadda za ta gudana baɗi a ƙasar algeria Nijar ta samu wannan nasarar ce bayan lallasa kasar Togo da ci uku da daya a wasan da suka buga jiya Asabar a kasar Benin. Hakan dai ya sa Nijar za ta halarci gasar a karo na hudu a tarihi. A karawar farko da suka yi ranar 28 ga watan agusta Togo ta ɗauke Nijar ne da ci daya mai ban haushi a birnin Lome. A yanzu dai Nijar ta bi sahun kasashen Senegal, Madagascar da Sudan waɗanda suka ciri tikitan zuwa gasar ta baɗi idan Allah ya kai. dama dai tuni kasashen libya da morocco mai rike da kambun gasar da kuma algeria mai masaukin baki suka samu gurbi a gasar da za a fara daga ranakun 13 ga watan janairu zuwa 4 ga watan fabrairun shekarar 2023 mai zuwa najeriya dai ba za ta samu zuwa gasar ta baɗi ba shekaru biyu a jere bayan da ghana ta doke ta a bugun da kai sai mai tsaron gida biyar da hudu bayan da suka tashi kunnen doki ko zama a ƙarshen labaran duniyar kenan a daidai wani lokaci daga nan rediyo hausa voh To da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirye da zan fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar Afirka ko kuma batutuwa da suke da alaka da nahiyar ko kuma wata daga cikin kasashen nahiyar. A yau shirin zai dubi ne musamman akan ziyarar da tawagar 'yan majalisar taron Najeriya suka kawo kasar Iran da kuma zantawar da muka yi da wannan tawaga aka manufar ziyarar tasu da kuma abubuwan da aka iya tsakanin su da jami'an gwamnatin kasar ta iran wannan da shine abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masu za a biyo musu na hankali domin jin cikakken shirin a ziyarar da tawagar 'yan majalisar tarayyar najeriya suka kawo birnin tehran na kasar iran a cikin wannan mako sun samu ganawa da manyan jami'an gwamnatin iran din an kuma cimma abubuwa daban-daban wanda bangaren biyu na taron najeriya da kasar iran za su yin aiki tare domin cin gajiyar juna akan haka ne na zanta da shugaban tawagar honorable salisu iro isansi domin jin karin bayani akan ziyarar tasu da kuma makasudinta honorable salisu iro isansi da farko muna maka barka da zuwa barka ka dai gashi wannan tafiya da hukai yanzu haka kuna cikin kasar iran Eh, da farko dai za mu so kaɗan yi ma masu sauraron mu ƙarin bayani dangane da ita wannan tafiya taku da kuma makasudin tafiya ɗin. bismillahir rahman rahim da farko dai muna ma allah godiya da ya ba mu dama muka wannan tafiya zuwa wannan ƙasa ta iran ni suna na honorable salisu ira isansi dan majalisa mai wakiltar katsina ta tsakiya a majalisar tarayya abuja tare da ni akwai membobi a abokan aiki na guda biyu da muka taho tare da su honorable bala kwakani dan majalisa mai wakiltar keɓe tambuwal daga jihar sokoto tare da ni akwai honorable kasimu mai gari wanda shi ma dan majalisa ne daga jihar taraba to kamar da ka sani majalisa ta turo mu nan wannan ƙasa don mu zo mu haɗu da ainihin 'yan majalisa wanda suke gudanar da wannan irin kwamiti namu don ainihin matsayinmu na wanda ke da an kulla ƙawance a tsakaninmu wanda kuma hakan ya samo asali ne don sauƙaƙa ma ainihin majalisar mu ta najeriya ya zan suna da wannan kyakkyawa alaƙa tsakani ko da wasu abubuwa suka taso na hudda jakadanci tsakanin ƙasa da ƙasa wanda akwai buƙatuwar a ce majalisa ta shiga to wannan ya sanya ainihin aka yi irin wa'annan kwamitoci a zauren majalisa wanda kuma kowace ƙasa akwai ainihin kwamiti wanda aka yi a ƙarƙashin jagorancin kowane shugaba da aka sa wanda ya kasance ni a matsayina na wanda aka sa wannan kwamiti kuma yake shugabantar wannan kwamiti wanda yake da membobi guda tara a zauren majalisa wanda aka ba a membobi guda uku dama da clark siyo wannan tafiya don zowa a ga juna a kulla wannan zumunta kamar irin yadda ita majalisar ƙasar iran ta buƙaci haka kuma alhamdulahi mun zo mun same su kuma mun tattauna da su ƙawancen da ke tsakani mun fahimce shi kuma sannan dukkan wasu bukatu wanda ya kamata a ce mu najeriya da wannan ƙasa ta iran wanda 'yan majalisa za su iya taimakawa wajen ganin harkoki ne na ci gaba da za su amfani ƙasashen nan guda biyu musamman ita najeriya da ainihin ita wannan iran da ake ƙoƙarin a ga cewa an ƙulla hudodi musamman na kasuwanci da kuma ainihin wasu damammaki wanda ya kamata a ce irin abubuwan da ba su da shi ya zama da cewa daga najeriya mu muna da shi an samu ainihin gwamnati ta ba da wata dama wanda al'ummar najeriya za su iya ɗaukar irin wa'annan kayayyaki su kawo nan irin da babu sannan kuma su ma daga kasar iran irin abubuwan da suke da shi ya zan cewa su ma ana ɗauka ana kawo su don al'ummar mu ta samu sauƙi kuma matasan mu kan shi wannan zai haifar da samar da ainihin aikin yi na yau da kullum kasantuwar irin wannan yakan sa ainihin gwamnati samu sauƙi idan akwai ainihin foreign investors da suke zuwa kowace ƙasa to sukan sauwa ƙamun gwamnati wajen wasu abubuwa da dama kuma za a yi generating revenue za a samu kudaden shiga wanda za su ƙara taimakon ainihin ita gwamnati wajen ayyukan raya ƙasa da more rayuwa musamman 'yan ƙasa wa'anda suka ta'allaka a kanta wanda kuma haƙƙinsu yake a kanta ganin cewa ta kula da ainihin abin da ya shafi al'amuransu yau da kullum. Ah, a matsayin ka na shugaban ita wannan tawaga bayan iso ku zuwa ƙasar iran din ka gana da jami'ai daban-daban ah, waɗanne irin abubuwa aka iya cimmawa ya zuwa yanzu wanda ɓangarorin biyu na tarayyar najeriya da kuma ita ƙasar iran za su iya yin aiki tare bisa ga abin da kuka iya cimmawa a gana da kuka da su ka sani wata uku da ya wuce a cikin watan jun akwai ainihin ah, delegation da aka turo ya zo nan ƙasar iran daga najeriya wanda kuma suka zauna tare da ainihin gwamnatin ainihin ita iran din a wannan lokacin wanda aka shiga wasu yarjejeniya da kuma ainihin yarjejeniya guda tara akalla aka shiga tsakani wanda dukkansu an samu su hannu kuma dukkansu abubuwa ne wanda za su iya kawo ci gaba da kasashen nan guda biyu wanda lokaci ba zai ba da damar a zayyana su ba. Ah, da ƙarshe idan ka duba satin da ya wuce a ah, ministan petroleum resources state minister shi ma ya zo nan wurin kan buƙatar abin da ta shafi ainihin harka ta ainihin mai daga cikin abubuwan da aka tattauna akwai bukatu ita wannan ah, ƙasa ta iran da ta iya zuwa ma najeriya kusan ta kalli damar da najeriya take da ita wajen ganin cewa kila ta ma gina irin refineries idan tana da bukata don al'ummar najeriya su samu sauki ya zama tana kawo mantanin tana ainihin sarrafa shi don al'ummar najeriya saboda ainihin population ɗinmu da kuma bukatuwa da ke ga abin kuma an tabbatar masa da lalle akwai kasuwar da wannan wanda a yanzu haka maganar da ake akwai yarjejeniya wadda ta akai tsakanin shi ministan da kuma ainihin jami'an ita wannan ƙasa ta iran wanda ita kanta an samu wannan hannu kowane lokaci za a iya zuwa a fara sannan akwai harkar a jiragen sama wanda akwai mahan air wanda already har wakilai daga ainihin ministry of aviation da ke nigeria wanda sun zo an zauna tare da su har ma an ba su dama nan ba da dadewa ba in an cika duka ka'idojin da aka yi magana bisa ga yarjejeniyar da aka yi su za a iya fara ainihin gudanar da wannan safara ta jirage mahaniya daga lagos zuwa ainihin birnin tarar su kaga duk wannan abubuwa ne wanda a ta tasa an ƙara fahimtar su kuma an gane ina ne suke da ƙalubale wanda kila za a iya kai shi a zauren majalisa a duba a ga ya dace da mutanen ƙasa kuma zai abu ne wanda zai amfani mutanen kasai sannan da kuma gwamnatin kasai sannan a ga cewa to ya kamata a gudanar da shi wanda kila inda ba a zo din ba kuma inda ba irin wa'annan kwamitoci da aka yi don wannan alaƙai kaga da kila hakan ba zai samu abin da ake bukata wannan kuma ya sa mun zauna har da ainihin mataimakin minista na foreign affairs shi ma daga cikin tattaunawar da muka yi da shi akwai shawarwari da ya bada na hanyoyin da ake bi ana magance matsaloli na ta'addanci akwai kuma ainihin shawarwari da ya bada na yadda ya kamata a gudanar da al'amurra na ƙasa to amma saboda kila wasu wani dalili ba zai bari kai tsaye a yi ma'amala ba saboda akwai limit na abin da zamu iya yi tsakanin ƙasanmu da ƙasarsu ko don duba da irin sanctions da suke tattare da su wanda kila mu ba za mu tsallake daga irin wannan ba mu shiga cikin abin da kila bai da alaka da ita najeriya to amma alhamdulahi mun zo mun samu karbuwa daga hannun jami'an ita gwamnatin iran da kuma majalisa ta iran a karramawa da suka mana da kuma irin ainihin karba wadda aka yi mana da kuma irin a tabbaci da aka bamu na ganin cewa wa'annan hudodi za su ci gaba lalle wannan abu ne wanda in ya tabbata na ganin al'ummar najeriya da ita ƙasar iran din ba za su yi ainihin da na sani ba in allah su eh, watakila akwai wasu abubuwa waɗanda kuka iya gani anan wanda su eh, mahukunta na ƙasa suka nuna muku kila ta bangaren wasu abubuwa da suka samu ci gaba wanda za a yi aiki tare misali tsakanin ita najeriya da iran wanda al'ummomin kasashen biyu za su ci gajiyar juna akwai wasu abubuwa da kuka gani anan din wanda tabbas idan abubuwa suka kankama yadda kamata za a amfana matuka alhamdulillah kamar abin da ya shafi al'amarin bangaren noma wanda kai kasan kasar najeriya yanzu kusan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ita wannan gwamnati muhammadu buhari ta sa gaba yana ɗaya daga cikin ainihin noman nan to ko idan ka duba ainihin dukkan abin da za a yi na tallafa ma noman nan tun daga ainihin ababuwan machineries da akan yi amfani da su saboda noma na zamani da kuma ganin cewa yanzu ana cikin wannan era ta globalization to wannan ya sanya cewa irin machines din da za su kawo al'ummar muta ta amfani da su da kuma ganin cewa za a kawo su a sauƙaƙe kaga wannan alaka ce wadda za ta taimaka ma wannan yanzu idan wannan roƙo ya karɓu misali kamar yadda su suka ma suna son su zo su gina abin da ya shafi refinery da abin nan wannan uwa ne wanda idan Allah ya sa suka tabbata al'ummar mu za ta amfana kuma za a samu ainihin shi kan shi farashin man da sauki kuma al'umma za ta samu kayan da sauki sabanin kila irin yadda ake tafiya yanzu a lokacin da shi mai girma shugaban kasa ya zo nan kasa shekara ta 2015 a rataba hannu akan abubuwa daban-daban kuma daga bisani togogi da suka zo daga najeriya din an cimma abubuwa da dama tsakanin najeriya da iran a matsayin kuna babbar tawaga wadda ta zo daga majalisar dokokin taron najeriya akwai wani kokari wanda kuke da niyyar aiwatar da shi na ganin cewa tabbas abubuwan da aka cimmawa tsakanin najeriya da iran an aiwatar da waɗannan abubuwa kamar yadda aka rataba hannu akan su domin a samu ci gaban da ake bukata eh alhamdulillah kamar yadda ka sani duka abin da kaga an samu hannu to bisa wata yarjejeniya ne aka sa hannu ma damar dai an cika ka'idojin da ya kamata to wannan abin yana nan daren dam domin kamar yadda ka sani zai wahala a samu abu hannu a ce gashi an yadda da shi a kuma da suka sa wannan a masana ne akan wannan bangare wanda kuma ana ganin cewa ba za su yi abin da zai zama cewa ba zai zama alfanu ga duka al'umman gabna biyu ba da ainihin kasar najeriya da kuma ainihin ita wannan kasa ta iran wanda mun san cewa a yanzu haka maganar da ake ai kaɗan daga cikin abin da zaka fahimci cewa hakan ya karɓi kuma daga cikin abin da aka yarjejeniya sa ba da dama ainihin kamfanin jirage da ke wannan ƙasa ta ainihin iran ya zo ya fara wannan wannan ɗaya ne daga cikin abubuwan da aka tattauna kuma aka ta aka samu hannu kuma gashi har an turo da tawaga daga ainihin najeriya kuma aikata ta aviation ta sufurin jirage kuma ta zo har ma ta ba da dama da su zo a yi da cika ka'idojin da ya kamata a cika a wannan su fara ainihin gudanar da yarjejeniyar da aka yi saboda haka yanzu gwamnatin najeriya su take jira ta aina ta bangaren da su zo a zauna a ida ainihin eh, cimma yarjejeniyar da aka yi don fara wa'annan harkoki da aka sa cewa za a yi to kaga wannan ya nuna cewa abubuwan da aka sa suna kan hanya tunda ba zai yi wa a ce lokaci guda za a yi su gaba da za a yi ne a gwada wannan idan ya yi sannan a gwada wancan har a cimma duka abubuwan da ake tunani wanda abu ne wanda ba zai ɗauki lokacin da ake tunani ba mai yawa kafin a fara shi don abu ne wanda al'umma dama take da bukatuwa a kansa. to wannan ita ce zantawar da muka yi da shugaban tawagar majalisar tarayyar najeriya da suka ziyarci kasar iran a wannan mako wato honorable salisu iro isansi sai a saduwa ta gaba da yardar Allah za a ji mu dauke da wani jigo kafin wannan lokaci ni Abdullahi Salihu Katsina da na shirya kuma na gabatar kamar da aka ji daga nan Hausa Radio Tehran nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Bayyana ra'ayinka tare da VOH Hausa a wannan lambar ta WhatsApp. Sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To a rana irin ta yau dai lokaci ne da muke baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu gidan rediyo musulunci ta Iran. To zan miƙa sakon gaisuwa ta farko Hassan Barka ina gaida kai. Ina gaishe da babban abokina Gwani Lawan Ali Gamada. Ina gaishe da sunana ayuba kaura da ke dakin tufa sannan na gashe da na'ima musa da ke jihar kebbi kebbi nigeria sannan na gashe da hamza shu'aibu id gamadan sannan na gashe da suleiman abubakar gamadan sannan na gashe da alima jabon kure da fatan ya sallar juma'a lafiya sannan na gashe da amarya ta zuliyar maman amina da fatan tana yan koshin lafiya sannan na gashe da dauda injiniya sannan na gashe da Mubara dan gwangwan dukansu a cikin garin kashirin wasu na gashe da madagwal mai shayi bakin titi Kashirmo sannan ina gashe da dini mai alai da tsawo da ke garin Kashirmo sannan ina gashe da Hamsu mai cari Ima da ke garin Kashirmo da fatan ya sallar Juma'a lafiya sannan ina gashe da abokina Falalu da ke kasar Libya mai magana Usman Sani daga nan Kashirmo kamar hukumar dakin tufa a Kano daga Najeriya. alaikum wa rahmatullahi wa sashen hausa na BOH mu da warhaka mai magana Lawali Ando daga Niyami a jamhuriyar Nijar. Kasanto muna karshen mako wanda lokaci ne da kuke ba mu dama mu mika gaishe-gaishen mu yan uwa da amina arziki. Eh, da farko dai ina ba da gaisuwa ta da fata alkhairi da baban malam jaddi da yake a nan Niyami tare da kuma malam Musa Hamma da malam Musa Haris akwai kuma Alhaji Tari Alhaji Amman Tari akwai kuma Malam Usman Umar wanda aka da Malam Usman Komanda akwai kuma Eh, alhaji ibrahim a bangaren agadas a nan kasuwar tala ko kuma lau alhaji abbali da yake shi ma a nan a garin agadas akwai alhaji abdullahi musa wanda aka fi da alhaji abdu akwata akwai alhaji mustapha wanda aka fi da alhaji mai duka a nan kasuwar tala tare da makwabcin shi alhaji zakariya da kuma alhaji abdulkadir dukkanin masu sauraron wannan filin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen hamsa na radio boh sunana ibrahim haruna haruna mai anguwa bingira buza jihar taba jamhuriyar nijar mazamni kasar kamaru shugaban kungiyar haɗin kan matasan nijar dangance da dama da kuke bamu a kowane ƙarshen mako zan yi amfani da wannan dama isar da gaisuwa ta ta ƙarshen mako e zuwa ga yan uwa da amina arziki da farko yana gaida nazifi ibrahim rugan shehu da kamar ilyasu yakubu digawa murtala mai shayi bakin kwastan hawan sokoto kabiru sule usman da magaran akwai sanisi madatsai da magana tsoho mai albarka wato niyame akwai eh, abokina samariya haruna idris mazauni kasar libya daga ƙarshe ina gaida daukacin al'umma da ke sauraron wannan tasha mai albarka na gode sashen hausa na radio boh mai magana ibrahim haruna mai anguwa bingira buza jihar tawa jamhuriyar nijar mazauni ƙasar kamaru Salamu alaikum BOH murya jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana na zifi Ibrahim ne rugar malam shagar lokacin gwamnati daga Sokoto a tarayyar Najeriya yau ma karshen sati za mu yi gaishe gaishe kamar yadda aka saba haɗa mai kwamfuta mai yama ina gaishe ka Ahmad Ladan Ya kuma mai aski ba da raka faru kuma haikalo ga balaruwan kawa Ibrahim Haruna Yusuf maɗatai Sanusi maɗatai. Ilyas Yakubu Rigawa Ilyas Kurezi Dozman Taxi Motor Kabiru Solo Usman Rabi mai aski Samari Maria Haruna dan Nijar. Muhammadu dan bari bari taso unguwar tudu da magaran na agwa mai haci tsoho mai albarka Nijar a kasila baban lima ahar Abdulaziz Prezi Leto mai sanis Hassan Alhaji Umara Hussaini Star kaso kwalliya baban gida faji mata kai mamman shafi'u tupac mai wata shi tutahiyar agadas isa jikan mai saje gwani lura ali da da kura bukari roga roga benzema da ke agadas muji jirgi mai adaidaita da fatan duk sun ji kuma suna cikin koshin lafiya mai magana lazifi ibrahim rugar malam shagar lokacin gamin daga sokoto a tarayyar najeriya bayyana ra'ayinka tare da voh hausa a wannan lambar ta whatsapp 008 tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida. Tokar dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa biyu a cikin shirin muryoyin masu saurare inda a yau muke baku damar isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. Malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum Radio Iran mai magana Alkasum ne daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin za ni mika sakonni na na gaishe gaishe kamar haka. Da farko dai ina gaida ma'aikatan Radio VOH daga farkon su musamman ma mai gabatar da wannan shiri Hassan Barka da fatan kuna cikin goshi lafiya kai da iyalin naka. Ina gaida Alkasum Baba Liman Ahar, ina gaida Bezi Zaki Bubaidu, ina gaida Nagwa mai faci, ina gaida Isu Madatte da Sunusi Madatte, akwai Abdurrahman Abdo Kibiya, akwai Seni Star kasuwar kwalliya akwai shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai tsofo mai albarka a nan niame ina gaida abokina Mustapha ina gaida abokina Ibrahim ina gaida abokina ya Alhaji Baje ina gaida abokina Mustapha Palo Fal ina gaida abokina a yanzu yana ƙasa Algeria Malam Andindin ina gaida abokina ya Amadu a hali yanzu yana kasa Algeria ina gaida abokina a hali yanzu yana ƙasar Libya Ibrahim da fatan fatan duka suna cikin ƙoshin lafiya ba zan manta da aboki na eh, wanda yake a nan agadas ma'aikaci ne a nan kasuwar tal malam ababakar assalamu alaikum rediyon jamhuriyar musulunci ta iran suna na gwani lawan aligama da za ku bani dama na tura sakon gashe gashe na zuwa ga yan uwa ga abokan arziki musamman irin su abdulmumin muhammad zamfara su abdullahi laki fintuwa usman manuka mai ruwa fintuwa amaryata najata alhaji adamu katsina ina gaida yaƙubu mai manja fintuwa ina gaida Fail dalladu mahuta ina gaida abokina wato muhammad mahuta ina gaida abokina na ahmad ladan girkau baban gida buba fajewa ta kai ina gaida walayam jali ta kai ina gaida malam usman sani Kashirmu ina gaida abokina amir mai gidan gulo ta kai ina gaida dukkan masu sauraron wannan gida ina gaida yan kungiyar mu na muryar talaka ina gaida yan kungiyar mu na arewa media awareness ina gaida dukkan masu sauraron wannan gida da ma'aikatan wannan gida hassan barka yana gaida ka fatan kai da iyalanka kuna cikin koshin lafiya to na ku gani lawan game da har kullum mai sauraron ku a koda yaushe fatan za ku tashi lafiya. assalamu alaikum wa rahmatullah sashin hausa na radio musulunci ta iran mai magana yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram ina so ku bani dama a wannan karshen mako in gaida yan uwa da amina arziki da farko ina gaida jagoran shirin hassan barka da sauran ma'aikata ga daya ina gaida abokina nazifi ibrahim ragal shagari ina gaida kadawar diga Gagadan fulanin warge da ilyas yakubu digawa da gwani lawan ali gamadan da gali mama ibrahim hada da sanusi madatai mamman sani dauda da raba mai aski baba lefe desmond takasimoto da abdulaziz prezi da hussein sitar kasuwar kwalliya da duka dai wanda suke jihar da magani ina gaida suka baki da ina gaida shiri tahir da alkasim da lawan alhaji afani da dumbaka mai wacha duka wanda suke agadas ina gaida mamman buniya ya kuma a washe da sauran duka duk wanda suke sauraro a duk inda suke mai magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar da magani gembore da niger tashi lahiya. To masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka jumuriyansu. Ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. yanzu kuma sai shirin nan na amsoshin aƙida. billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wasalatu wasalamu ala ashrafil mursalin سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة at السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri wanda muke gabatar muku dangane da al'amura da suka shafi aƙida ta musulunci. Shirin da a cikin wannan a kowane lokaci kukan turo da tambayoyi na aƙida. Wannan wani abu ne wanda yake mai muhimmanci a rayuwarmu ta addini domin aƙida ita ce tushe kuma rashin yin tambaya akan al'amuran aƙida yakan sa mutum ya shiga cikin wata fagamniya fagamniya ko dai ta bangaren aƙidarsa shi kansa ko kuma fagamniya ta wani bangare na cewa yana kallon waɗansu jama'a akan cewa aƙidarsu gurɓatacciya ce amma bai tsaya ya yi tambaya akan haka ba bai kuma yi bincike ba sai ya kasance ranar kiyama ya ɗauki wani babban zunubi wanda Allah ne kurin ya san yadda za a yi dangane da wannan zunubin da mutum ya tsururuta da kansa da kuma hannayensa to akan haka ne muke murna da dukkan wasu tambayoyi waɗanda kuke turo mana wanda mu kuma cikin yarda Allah za mu kutsa mu nutsa mu bincika mu fito da amsoshin waɗannan tambayoyi naku domin insha Allah ku samu gamsuwa ta waɗannan ɓangarori. To har yanzu kamar yadda muka sani ne a shirin da ya gabata mun fara amsa wata tambaya da wani daga cikin masu sauraronmu ya bugo mana ko kuma ya turo mana ta hanyar whatsapp kan cewa ƙur'ani wanda yake saukakke daga ubangiji subhanahu wata'ala wai gaskiya ne 'yan shi'a ba su yadda da shi ba ko kuma suna da nasu daban sabanin wanda ke hannun sauran musulmai to kaga wannan tambayar mun fara yin mukaddima a wancan lokaci mun yi matashiya akan cewa na farko dai wannan ƙur'ani ɗin da ke hannun mutane wani littafi ne wanda Allah ta'ala ya turo manzansa da shi ya kuma kawo shi cikin al'umma shi kuma rasulullah Allah ba ma directly ya bashi wannan saƙo ba sai da ya aiko masa shi ta hanyar mala'ika jibrilu shi kuma mala'ika jibrilu babu ƙari babu ragi abin da allah ya turo shi da shi din nan shine ya kawo wa manzo muhammad dan abdullah sallallahu alaihi wa sallam shi kuma rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ƙur'anin nan kamar yadda ya zo masa daga Ubangiji ta hanyar mala'ika Jibrilu haka shi ma ya isar da shi ga al'umma babu ƙari babu rage ko da harafi guda Waya ɗaya kacal annabin rahama sallallahu alaihi wa wasallam bai ƙara ba a cikin wannan littafi mai tsarki bai kuma rage daga cikinsa ba to mun yi wata muƙaddima ko kuma ta matashiya akan cewa ubangiji dai dama ya yi alkawari zai kare wannan littafi nasa babu wani abu da zai shigi wannan littafi wanda yake na baɗala ne ko kuma wani abu wanda zai kawar da da shi daga yadda Allah ta'ala yake bukatan abin ya kasance saƙo ne tanzilun min rabil alamin saukakke saƙo ne saukakke daga ubangijin talikai duk wanda yake zai kutsa ya yi wani abu na kwaskwarima wannan alkur'ani da annabin Allah ya zo da shi daga ubangiji to bai isa ba Allah ta'ala ya riga ya yi magana inna na hannu na zalna zikr mu in ji Allah shi ne ya saukar da azikr mun yi bayani cewa azikr yana nufin alkur'ani wa inna lahu lahafizun kuma tabbas mu din nan dai wanda muka saukar da shi mu ne za mu kare shi to kun ga bisa wannan in aka samu waɗansu suna cewa wai 'yan shi'a suna da wani alkur'ani daban to a nan za ka iya tambayar su wannan ƙur'ani na 'yan shi'a yaya yake shi kuma ai mun yi wannan bujirwa duk wanda ya kawo wannan sai a tambaye su yaya yake idan ba su iya gaya maka ba to na farko ga abu ya fara tabbata na cewa in har mutum ya tuhume ka da wani abu sai ka ce ka gan shi ne in yi ce a'a to waye ya gaya maka a'a ana faɗa ana faɗa a a duniya an rubuta an yi kaga jita-jita kenan ita kuma jita-jita ubangiji subhanahu ta'ala ya hana mu bin jita-jita a cikin al'amura na rayuwa domin duk abin da ka gina shi akan jita-jita musamman irin wannan al'amari da ya shafi aƙida ka gina abu akan jita-jita to kana ruguza kanka da kanka ne domin wani abu ne na buhuta ne kake wa wasu mutane kana musu kirkire to a takaice ɗaya daga cikin amsoshin da za mu bayar ko kuma tushe na amsar katun da tambaya ka yi ita ce bawan allah 'yan shi'a ba su da wani alkur'ani sabanin alkur'anin da yake hannayen al'umma na farko kenan babu ba a yi ba ba za a yi ba kuma babu ina fata wannan dai a dunkule kenan sannan wannan bayanin da ne na cewa 'yan shiha ba su da shi magana ne na cewa a kore abin da ka ce kana so ka tabbatar akwai ko babu to na ce babu ni kuma na ce da kai babu ba wai kurin na ce da kai babu ba ne saboda kurin a kare shi an ci da 'yan shi'a na farko 'yan shi'a ba tsoron kowa suke ji a duniyan nan ba mafi girman mutanen da a yau a duniyan nan kasashe shugabannin duniya ke tsoron su sune amerika ko saboda suna da bamamamai suna da karfin soji suna da karfin tattalin arziki suna da masu mara musu baya za su ce a yanke hurda da kai duk duniya ta yanke hurda da kai da dai sauransu su ne dai mafi yawa ake jin tsoro ko to yau a duniya babu wanda yake fito na fito da amerika sai yan shi'a duk duniyan nan ba wanda yake fito na fito da makirci da yaudara da ainihin yi wa addini kawara da amerika take da isra'ila ba mai fito na fito da su sai 'yan shi'a to kaga idan 'yan shi'a ba sa tsoron amerika ba sa tsoron isra'ila ba sa tsoron waɗannan waɗanda su suna kallon cewa sai ma ka bauta musu ne ka zama ɗan adam a duniyan nan mu muka ce ba za a bauta muku ba ku ɗin banza ba ku isa ba astaghfirullah ko da yake na yi magana da ba dace ba su ba su isa ba cewa mai ba za a bi ba to idan 'yan shi'a suna da irin wannan to waye kuma dan adam a duniyan nan har a ce ga wata aƙida ta 'yan shi'a wai dan shi'a ya ɓoye ya ce ba zai nuna wa wannan mutum ba ko ba za a nuna duniya wannan aƙidar ba saboda ana tsoron wa saboda za ka yi mai ƙarshen ƙarshe dai shi ne, ka ce za ka ɗauran mutum ko to 'yan shi'a ba sa tsoron mutuwa mutuwan nan kuma kowa sai ya yi ta saboda haka kaga kenan ba wani magana ne dan na ce da kai yan shi'a ba su da wani alkur'ani ba wai wani magana ne na taƙiya ko a'a ana ɓoyewa suke yi suna sane saboda ba sa so su bayyana ne to akan me ba za a bayyana ba ashe bata zama aƙida ba in dai aƙida ce ta haƙiƙa cewa ana da wani alkur'ani amma ba a so a fito da shi a bayyana to kaga ya zama kenan ba shi da fa'ida wannan ƙur'anin na 'yan shi'a in dai da gaske ne suna da shi din domin in dai ba wai fitowa za su yi da shi su bayyana kowa ya gan shi su ce shi ne tabbatacce ba su ture wancan din wanda ba su yadda da shi din ba in dai ba su haka ba suka bar duk musulmai da nasu suka tafi akan haka su kuma suka rike nasu suka ɓoye to in haka ne menene rigimar ina rigimar take kai da ba a kawo maka wani sabon qur'ani an ce ka bi ba to kai ina ruwan ka ma menene naka a ciki in dai har gaske ne menene za a cika duniya da yaɗa wai yan shi'a suna da alkur'ani kaza kaza kaza matukan ba su fito da shi fili ba sun kiran jama'a a kan cewa ku jama'a ku bar duk qur'anan ku ku zo ga namu na yan shi'a ku bi akwai wanda ya wannan maganar a duniyar nan akwai an taba jin wani yayi wannan maganar to kaga anan ma kurin dan adam zai san cewa duk maganganun da ake ƙarya wai da buhuta ne da wani kirkire wai a bakanta 'yan shi'a a idan duniya shi ko Allah ba haka yake al'amarinsa ba a lokacin da kake hasada wani a lokacin da kake neman bakanta shi a lokacin kake bakanta kanka kake rusa kanka da kanka su kuma da kake cewa za ka rusa su sai ga Allah na daga su haka al'amarin Allah yake to a takeice kenan yan a ba su da wani qur'ani sannan in ka ji an yi zance akan cewa akwai musahafu fatima ko musahaf aliyu bin abi talib musahaf kalma ce da take nufin takaddu takaddun nan duk sahabbai suna da su a wannan lokacin kowa akwai wani takaddu da yake rubuta wasu abubuwa da suke ji daga rasulullah sallallahu alaihi sallam wannan sahabi akwai musahabu ubay bin ka'ab akwai musahabu abdullah bin abbas akwai musahabu ga sunan ga sunan ga sunan suna da musahafi duk kowa da kuma ana kiran wannan musahafin da sunan mutum ne saboda haka wannan musafi ba yana nufin alkur'ani ba an ce musafi fatima ko musafi abi ali bin abi talibin takaddu ne musahaf daga sahifa ne sahifa takadda musafi wanda ake tattara in an ce musafi an tattara takaddu tattara su aka mai da su guri guda to wannan shine aka ce aka ce da shi musafi hatta shi kansa alkur'ani baya daga cikin sunayen alkur'ani musahaf musahaf an fara kiransa da su alkur'ani da sunan musafi ne bayan wafatin manzo sallallahu alaihi wa sallam duk wani wanda zai bincika ya bincika ya gani babu wani lokaci da rasulullah da bakinsa mai albarka ya yi kiran alkur'ani da sunan musafi babu ba wani hadisi wato muna challenging duk wanda yake so ya buɗa kowane irin littafi ka buɗa ka bincika ba za ka taɓa samun wani guri da annabin rahama ya yi kiran alkur'ani da sunan musafi ba a alkur'ani ma ba wani guri da aka ce da sunan alkur'ani aka ce alkur'ani sunanta sunansa musafi ya zo da ma'anar alkur'ani ya zo da sunan azikir ya zo da sunaye daban-daban amma a cikin sunayen babu wani guri da Allah ya amfani ya ambaci sunan alkur'ani da sunan musahafi to ashe in an ce musahaf fatima ba ana nufin ƙur'anin fatima ba saboda musahafi ba yana nufin alkur'ani ba kenan to akwai abubuwa da ya kamata mu fahimta dangane da wannan sai dai gashi ana ci mana lokaci yayi insha Allah za mu dora daga inda muka tsaya wa sallallahu wa muhammadin wa alihi tahirin yanzu kuma ga shirin nan na kissoshin rayuwa Isoshin rayuwa. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Stan na Atila Shahid Murtaza Mutahari. ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fata masu sauraro za su kasance tare da mu madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirin da ya gabata kuma a cikin sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da muke kawo muku har ilawa a cikin kissar sulhul hudaybiya mun bayyana yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aiki Uthman bin Affan khalifa na uku zuwa birnin Makka kan ya je ya isa da saƙonsa zuwa Qurayshawa kan cewa ya zo ne don aikin umra ba kuma yaƙe ba sai Usman ya je amma ya ɗan daɗe bai dawo ba sannan jita-jita sun yaɗu a cikin musulmi kan cewa an kashe shi a nan ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi fushi ya kuma buƙaci sabansa su sake jaddada masa bai'a kan cewa idan an kashe usman to zai yaƙi ƙwarishawa har zuwa ƙarshen su wannan bai'ar ana kiransa bai'atun redwan ko bai'ar yardar allah ta'ala amma ba daɗe ba sai ga usman ya dawo sannan bayansa kaɗan ga suhail dan amru ya iso a matsayin wakilin ƙwarishawa na sulhu da za a ƙulla a tsakanin ƙwarishawa da kuma musulmi bayan isowar suhail ya kuma faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abin da ya kawo shi wato na sulhuntawa da shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya amince ya kuma fara tattauna da shi kan abubuwan da za a yi a sulhun Hudaybiya bayan tattaunawa mai tsawo dangane da sulhun daga ƙarshe dai Qurayshawa sun dage kan cewa ba za su bar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shiga Makka a wancan shekarar ba sai dai yana iya dawowa a shekara ta gaba don aikin umra a lokacin za su ba shi kwanaki uku kacal ya yi aikin umra kuma su za su fice daga makka a daidai lokacin a lokacin da suka kammala tattaunawa kan abubuwan da bangarorin biyu suka amince a kansu a sulhun sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kira Ali da Abi Talib alaihi salam a matsayin mai rubutun sulhun da hannunsa da farko dai ya fara rubuta bismillahir rahmanir rahim sai suhel ya ce ai mu ba mu san bismillahir rahmanir rahim ba ka rubuta bismikallahumma sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarci Ali da Abi Talib ya goge ya kuma rubuta bismikallahumma wato da sunanka ya ubangiji maimakon da sunan Allah mai rahama mai jin kai sai aka ci gaba da rubutun sulhun sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wa Ali da Abi Talib kan cewa ya rubuta wannan shine abubuwan da muhammadu manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya sulhunta da suhail dan amur sai suhail ya ce ai da mun amince kai manzon allah ne da ba mu yaƙe ka ba ka rubuta sunanka da sunan mahaifinka sai manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba laifi ka rubuta wannan shine abubuwan da muhammadu dan abdullahi sallallahu alaihi wa sallam ya sulhunta da suhail dan amur da farko an dakatar da yaƙi tsakanin su har na tsawon shekaru goma na biyu kuma duk mutane na kowane bangare da yake son shiga kawance da kowane bangare zai iya shiga duk wanda ya je waje muhammad daga ƙurashawa ba tare da izinin waliyansa ba to dole ne a maido da shi zuwa ga ma'abotansa na hudu kuma wanda ya zo wa mutanen makka daga wajen muhammadu ba dole ne a mai shi ba na biyar kuma kowa na da 'yancin shiga addinin musulunci ko kuma ya shiga addinin shirka sannan bangarorin biyu ba za su wulakanta ko kwace dukiyar wani ba muhammadu sallallahu alaihi wa sallam bai da damar shiga birnin makka a wannan shekarar sai shekara mai zuwa yana da kwanaki uku na ya shiga makka ya yi aikin umra ya fice kuma kada mutanensa su ɗauki makamai sai na tafiya kawai Anan sai aka kammala rubuta wannan sulhun wasu daga cikin mushikai sun zo sun shaida haka ma wasu daga cikin musulmi sun zama shaidu a wannan sulhun da kuma alƙawulan a nan ne ali ibn abi talib salam ya sanya hannu a madadin musulmi sannan allama majalisi cikin littafin biharul anwar ya kawo ƙarin abu guda wanda ya zo cikin sulhun wanda kuma shi ne a bar musulmi a makka su bayyana imaninsu sannan kada a tilasta kowa shiga wani addini wannan shi ne takaitaccen abin da ake kira sulhun hudaybiya kenan tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma mushrikai qurayshawa masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. to don nan ma kawo ƙarshen shirin nan baki da amma da ke sauran lokaci kaɗan za mu taso su daga cikin labaran da aka riga aka saurara. rahotanni daga isra'ila na cewa mutum bakwai ne suka jikata a wani hari da aka kai kan wata motar fasinja arewacin gabar yammacin kogin jordan da ke ƙarshen mamayar isra'ila majiyoyin agaji sun ce an ɗauki waɗanda suka jikata ta jirgi mai saukar ungulu inda aka garzaya da su asibiti daga cikin mutanen bakwai da suka jikata shida sojoji ne sai kuma wani farar kula guda bayan harin da an ci sojojin isra'ila da ke rike da iko a yankin sun cafke wasu da ake zargi da kai harin kamar yadda ministan tsaron kasar benny gans ya sanar babu wani ko wata kungiyar ta ɗauki alhakin kai harin har zuwa lokacin fasara waɗannan labaran ko a ranar 14 ga watan ogistan da ya gabata wani bafalastini ya yi harbi kan wata motar bas a tsakiyar birnin kudus inda ya shiga ta mutum guda takwas rundunar wanzar da zaman lafiya ta kungiyar tarar afirka a kasar somaliya ta lashe takobin hada hannu da rundunonin tsaron kasar domin wanzar da tsaro duk da karuwar hararen kungiyar alshabab a kasar rundunar ta atamis ta yi tur da harin da mayakan kungiyar alshabab suka kai a ranar juma'a da dare kan jerin gwanon motocin 'yan kasuwa wanda ya sanadiyar mutuwar mutane akalla ashirin wata sanarwa da rundunar ta atmis ta fitar a mogadishu babban birnin kasar ta jajantawa iyalan waɗanda suka rasu tare da bayyana ƙudurin atmis din na ci gaba da haɗa hannu da dakarun gwamnatin somaliya wajen wanzar da tsaro da zaman lafiya a ƙasar mazauna yankin sun bayyana wa masu aiko da rahotanni cewa har na baya-bayan nan na ramuwar gayya ne kan wata ƙungiyar 'yan banga ta ma'a wadda ke samun goyon bayan rundunar sojin somaliya wata kuma a baya-bayan nan ke yakar mayakan alshabab da zumar fatattakar su daga yankin Iran. To labaran duniyar na fito maku ne daga nan rediyo Hausa VOH daga birnin Tehran kuma za a samun waɗannan labaran da ma wasu su da shirye-shiryen mu a shafinmu na intanet uh, www.hausatv.com. Ƙungiyar tarar Afirka ta EU ta ce ana samun kyautatuwar yanayin tsaro da zaman lafiya a nahiyar. saboda kokari na bai daya da ake yi da zummar rage rikice-rikice a kasashe da shiyoyin nahiyar shugaban sashen kwance da marar makamai da fasalta bangaren tsaro na au christoph suna kayoshe ya shida wani taro a nairobi kasar kenya cewa batun juyin mulki ma wanda shine jigon da ke ingiza rashin tsaro ya rugu jami'in ya bayyana yayin taron karawa juna sani na kungiyoyin al'umma da tarar afirka au kan tsaron afirka cewa kungiyar ta eu ta maza kaimi wajen tura jami'an wajen da zaman lafiya domin tabbatar da kwanciyar hankali a faɗin nahiyar ya ƙara da cewa akwai kuma kyakkyawan ƙudurin shugabanci daga shugabannin ƙasashe mambobin tarayyar na kawar da rashin tsaro saboda yana zagon ƙasa ga ajandar cigaban nahiyar bugu da ƙari ya ce au ta ƙara ƙarfafa niyyar magance tummal a rashin tsaro a nahiyar To a fakin wasanni tawagar kwallon kafa ta Mena Nijar ta samu tikitin shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka ta 'yan wasa masu murza ta maula a gida wato shan na 2023 wadda za ta gudana baɗi a ƙasar Algeria. Nijar ta samu wannan nasarar ce bayan lallasa ƙasar Togo da ci uku da ɗaya a wasan da suka buga jiya Asabar a ƙasar Benin. to don nan zamu garkare sai idan Allah ya mu gobe za a je mu dauke da wannan shirin kafin lokacin abdurin kowa da kowa nake muku fatan alheri a waye gari cikin koshin lafiya